abdulkarim ɗayyabu kenan shugaban rundunar adalci na najeriya runduna da take duba abubuwa da suka shafi adalci don tabbatar da gaskiya da amana a najeriya alhaji abdulkarim ɗayyabu muna da wata tambaya da za mu yi ma wacce yana ga kuma watakila za ka yi sharhi a kai Allah ita ce <clears throat> su waɗanne mutane ne ko su waye ne matsalolin najeriya tambayar kenan to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyil karim to daga irin darasin da na koya musamman a lokacin gwamnatin general murtala muhammad wato ya ƙungiyar asiri su ne matsalar najeriya saboda lokacin da murtala ya karɓi mulki daga hannun gawan ya zo ina ƙoƙarin ya kafa sabon alƙalin alkali na najeriya sai ya sami duk wanda suka dancanta da a naɗa su goma sha biyu ringis diyan yan asiri ne aka tabbatar masa da haka ya gamsu to akwai muhammad bello wanda yake ya zauna a kaduna shi kaɗai ne ba ɗan ƙungiya shi ne ba sai murtala ya neme shi ce zo shi zai naɗa alƙalin alƙali na rajira gaba daya sai muhammad bello ya ce a'a ba zai iya ba saboda wa'annan guda goma sha biyu duk shugabanni ne a kansa nesa ba kusa ba tunda ba tsari ne soja wanda za a ce in za a naɗa wani zama shugaba duk za a yi sauran ritaya ba da ƙarshe dai murtala abin da ya ƙare da shi shine akwai mutumin trinidad wanda ya taɓa yin alƙalin alƙalai a wata jiha a nan najeriya shi ya ɗauko shi ya zama alƙalin alƙalai na najeriya baki ɗaya akwai ɗaya daga cikin alƙalin alƙalancin wanda suke 'yan ƙungiyar asiri bayyana wake a fili cewa shi shugaban 'yan ƙungiyar asiri ne na egoni har ya mutu a ina shugaban kungiya shi ne yan ogoni to wannan dalili ya sa mutuwar murtala su da yawa da suka san abin suke zargin da hannun yan kungiya asiri a ciki ko da sun kasance wasu ejen ne na wasu kasashe ko na abu kama da haka to amma dai wannan abu ya faru kuma kada ka manta mai ta masu ɗan masanin kano shi ne chief commissioner of complaints a lokacin murtala duk wasu abubuwa sani kuma ita ma wana ne da uwarsa da uwata uwarsa ɗaya ubansu ɗaya muna da kyakkyawan fahimta da shi musamman a siyasance duk da ba mu taɓa yin jam'iyya ɗaya da shi ba kuma yana alfahari da ni kan cewa ni ya ɗauko layi irin shigar nasa a siyasance to duk irin wannan abubuwa ne wanda ike mun san da shi akalla ma inda za ka duba jarida aminiya ta ran 21 ga watan januwari din nan na 2022 akwai inda zai rubutu a shafi na 18 na ce duk lalacewa akuya ta fi kare to za ka ga biyan bayani na wannan magana da nake yanzu to kuma da ƙarshe a lokacin murtalar dai aka zo aka kawo ƙorafi a kan Obasanjo cewa shi wannan kuji asiri ne Murtala ya musu, aka yi draft da takarda isa hannu ran kaza ga wata kaza an kori Obasanjo daga soja to ki Allah ya jarrabe mu ya kaddara mana sai mu shiga irin wannan masifin da bala'in da bakin cikin da bacin da tashin hankali irin na yanzu sai Allah ya karɓi mu talaka a lokacin ga wannan ma da ƙara wani abu a cikin zargi da cewa watakila hannun 'yan ƙungiya asiri a ciki alaga alhaji karim watakila abin da mutane za su so su gane su waɗannan 'yan ƙungiyar asiri wace irin manufa ce tasu kuma wace riba suke cimmawa ne suke wannan harka ta asiri ah, riba ce ta duniya ga ta nan duk abin da ya samu wani a cikinsu ba su taɓa yadda a yi musu hukunci ba in ban da haka za a ce yanzu duk lalacewa ta wuce a ce duk alƙalan da muke da su da duk irin laifukan da ake yi amma ba wanda ake iya hukuntawa a ce duk wani shigo harkar mulki shi kenan sai zama barawo ya zama gwamnati ita ce masassarar ɓarayi duk komai na kasa ya zama nasu ba hukunci ba doka ba oda ba hukunci ballantana adalci to kaga duk wannan magana ce ta suna kara wa juna shi yasa duk wani ga ya identify din kansa da wani abu na cewa shi ga shi ga shi ga shi to wani abu ne da muka san da shi musamman mu da muka zo daga Kano da aka yi mishi tsire in malaki hankulan yayan mutane suka yi da ya ubansu to yanzu yan siyasa sun ƙaru wannan duk wani yake bin su ina bin su ne akan su shugabannin nasa na siyasa sun ko ubansu saboda ubansu ba zai ba su magungunan suke sha su rasa hankalinsu zai su kashe wani ba har su kashe iya nasu amma yan siyasa sun mallake su kullum a ta ihu sai ka yi sai ka yi to duk irin wannan masifo ne kuma ka gaya mun in ban da kungiyar ya za a ci haka kawai baka san mutum bai san ka ba baka taba jin tarihin ba sai ya zo da biliyoyi ya ce ya taimako miliyan goma a nan ya taimako miliyan biyar a nan ya taimako miliyan biyu a nan ya taimako miliyan ashirin a can duk dai don isa goya baya ba haka ake siyasa ba mala amina kano me ya ba wani ci uba mai mi a wani me ya ba wani su sardauna mai suka taɓa ba wani su taɓa wani mai suka taɓa ba wani ai magana ce ta cewa ita siyasa ana yin ta ne akan aƙida idan mutane fahimtar su ta zo ɗaya akan gyara suka lura ga abubuwan da suka ɓaci sai su haɗu isu isu su tunanin me ya ɓaci ya za a gyara sai su haɗa kansu zo su tunani ta ina za a fara alhaji karim waɗannan mutane ya nuna da yan ƙungiyar asiri abin da suke so shine watakila tara abun duniya da mulki kenan kwarai da gaske so suke da masu ga cewa kowa ma bai isa ba allah ma baya nan tunda in ba mutumin da bai da allah ina nan ba ya za ka zo misali a ce ƙasa har zuwa yanzu za a je a yi ta karɓo bashi a ƙasashen duniya daban-daban an wuce ma imf da bankin duniya da ma ko ina ne ko ina sai a je a rato har a china sannan in karanto kuɗin nan ka zo ka ce za ka yi abubuwa da su na baje da su amma duk su kare a jihun mutane hatta kai yanzu ministan kuɗi ta fito ƙarar ta gaya wa duniya ta ce adadin kuɗin da aka ranto a ƙasashen duniya wato ruwan banki da ake biya na adadin kuɗin ya wuce casa'in bisa ɗari na abin da yake na albarka ƙasa a najeriya na daga haƙo mai da haraje-haraje na kasa da sharunsu. to yaushe za a biya kuma da rashin hankali rashin sanin allah da rashin sanin abin da ya biyo baya ya kasance mutanen kuma suke da alhakin ranto kuɗin nan za su ɗauki irin abin da suka sata su je su ɓoye a ƙasashen da aka ranto sun ɗauka yadda ba sa ganin allah Allah ma baya ganin su sun ɗauka inda su suke ganin sun yi wayo can ma sun musu wayo ba sa gani to ga mu duk ƙasar ci gaba ko ma irin ƙasashen mu mun da Najeriya wasu ƙasashe zaka je ka ajiye kuɗi manƙudai a cikin biliyoyi na dala ta ce ita ƙasar Amurkance ba ta sani ba ai ko mu a Najeriya inda an samu mutane irin mulki na da da sun sardauna su ba da za a zo a ce baki su kawo biliyoyi a jiya a bankuna ba sani ba ko su su nema ba sai ba su masu aiki a bakin sun je sun ga musu ga bakin kuɗi sun zo a bincika a ga ta ina suka zo kuma wani irin kuɗi ne saboda haka abubuwa ne wanda suke wai zuwa da suka gane ai kaga yanzu zuwa suke suke yin ramin kashi su ɓoye so kawai wani suke ɓoye a gonaki wai suke ɓoyewa a filin su ɓoye a tankin ruwa wasu ɓoye a makabartu wasu yi sababbin gidajen su ɓoye ba bai shiga sai dala to kaga in mutum ya yarda akwai Allah akwai tashin kiyama akwai hisabi yaushe zai fara tsari irin wannan to abin bakin ciki shine idan ma kafiri ya ce ya mutlaka kafiri ne shi to ina ga musulmi an ce malamai magada annabawa to wani irin annabawa annabawa da za su bari a riƙa yin haka a ƙarƙashin kularsu da fa annabi ɗaya za a turo gun al'umma wanda yake duk bata tushi kaɗai ne shirye yanzu ka gaba za ka ce malami ɗaya ne kawai ya san abin da yake akwai na daga dokokin Allah ba ga su nan burjik idan sun tsaya akan doron koyarwa Allah koyarwar uh, addini koyarwar annabin Allah da Allah ya koya mana a aikace yaya za a ce ko yake mulki ba za a ji a ga musa? wannan abin da kake ba daidai ba ne alhaji abdulkarim in haka ne ya za a yi a maganin yan kungiyar asiriya na ai alhamdulillahi na sha tabbatar da wadda mutane ba ni kaɗai ba ne ba ɗan kungiyar asiri ba akwai mutane burjik wani ba ɗan kungiyar asiri ba fahimtar mu ce kawai ta zo wata daban-daban ko kuma rauni irin na ɗan adam kowa da irin nasa abin da ya kamata yanzu idan mutane suna ganin da in sun zo sun tukari abin nan wani abu zai faru to ni ga na tunkara duk abu zai faru ya faru wani duk shi ganin ba Allah ne halitta shi ba kai yi mutu kai yi ciwo kai yi tsufa kai yi kai yi daina mulki kowa yi shi to idan wani ya ce Allah bai sausa ni kuma na ce shi ne ce Allah bai sausa shi ma bai sausa shi ne ba bai isa ba saboda haka magana ce idan kowa ya da wannan sai mu zo imu imu mai tani me ya ce za mu gyara amma ya za mu zuba ido mu zo mu ce kawai hatta wanda da ba a kungiyar asiri ke ba sun zo da tasirin kungiyar da suna iri-iri tun daga mabiya an zo kabar sannan su ma sun nasu laifin su kuma wannan suka zo masu laifin farko suna ganin ga wa'annan sun zo kabar za su takura su musu hukunci suna cuna musu to ku ba ga abin da kuka yi ko ku taho da mu ko mu tozar ta ku kamar yadda kuka taho ta mu a baya to saboda haka kaga akwai wajibcin yanzu mu waiwai duk abu da ya faru a baya in the sense kaga Allah da ikonsa da yake in Allah ya tashi taimakon bayinsa makiyansu na ƙarshe makiyan Allah na ƙarshe sai su kawo wato gudunmawa da ɗauki a lokacin Obasanjo da nake magana a kai aka kafa EFCC ƙarƙashin nuru baɗi. dogon labari ne a da aka same shi amma wani lokaci zan muku bayani shi ma da aka kafa shi ba Obasanjo bai san shi ba shi bai san Obasanjo ba aka haɗa su ya nemi cewa gashi da an ce ba zai iya gudanar da gwamnati ba sai da kuɗin gwamnati a hannun gwamnati tun da a lokacin sani abace an tarwatsa su wani shi ne ake ta kuruwa yanzu abace lut abace lut abace lut ya kasance iga musu to a matsayinsa na interpol wani cikin su ɗan ruwa ne aka rika cewa aka rika ta aka zo kansa tun daga turai da amerika aka ba shawara ga adda za a yi da ya nemi su taimaka shi a ku za ku yi kanku har aka zo ga wannan aka nuna musu ga irin yan da kuke da su ne suke irin wani aiki aka rinka tarzagewa har aka zo kan nuhu rubaɗu ina nan da nasu bai mutu ba kuma ya san da na san shi ko mun yi alaƙa da shi ko muna yin alaƙa da shi har Kano yake zuwa na ko ya zo gurina akalla ya kasance ya nemi to tila sai dai wannan aiki a bashi free hand ba interference kuma duk access da yake nema na zuwa banki na gidan mai na horar rizam na ko ina da ina da ya shafi Najeriya sai an bashi shi zai iya aikinsa aka bashi ije ya shiga ya fita ije central bank ije nnpc ije full reserve ije duk kamfanoni da kasashen duniya da muke da alaka da su a kudance da na bashin da ake mu da mu da muka da duk wanda suke da kowane irin abu na sirrin boye kuɗi a ko'ina tun daga lokacin ma jamhuriya ta biyu har zuwa wani lokaci izo ya ɗaga takarda ice na gaya muku cewa ga shi duk local government hudu Najeriya shugabanninsu ɓarayi ne ga hujjoji. Ice gwamnoni 36 ɓarayi ne ga hujjoji. Ice shugabannin tsofaffin shugabanni kaza kaza kaza ɓarayi ne ga hujjoji. Duk aka ganin abin kamar wani abu bawai. Daga ƙarshe aka samu James Ibori. ya ɗauki dala miliyan goma sha biyar ya kai wa nuhuru ba kyauta ice da yaran su karɓa suna karɓa ita shi ita fusantar banka yi depositin kuɗi da dala miliyan goma sha biyar dala miliyan goma sha biyar ice a bashi tala aka buga samfi aka bashi tala yayi depositin wannan kuɗi akan na gwamnati ne izo ita da 'yan jaridar duniya ya ɗaga tala ɗin da yake na gaya muku waɗannan mutane rukunin su ɓarayi ne kuna ganin kamar tatsuniya wannan mutum ya zo ya bani dala miliyan goma sha biyar ba abin da siyan masa ban ba shi ajiya ba ba dangin iya ba raba ba bai san da ban san shi ba ya ɗauki dala miliyan goma sha biyar ya bani na ne kuma wanda zai iya kyauta da dala miliyan goma sha biyar ga wanda bai sani ba nawa yake da su kuma ya aka yi samu amma maimakon a hukunta shi duk kotun ƙasar nan saboda kaltizm ta wadda ƙungiyar asiri aka kasa ɗauki aka ce ya yi firi sai da igudu ingila shi jamsi bori shi kuma nuhuru adu aka yi promotions aka ce je kuru makarantar strategic abu na manyan ma'aikatan gwamnati da ƙashe a hanya aka rika neman ransa shi ma iba lagura zuwa london ina zuwa london da kai ido hudu da riba da james ibori sai ya ɗauko wannan kes ɗin kai a kotun ingila inda ya kai kuɗin na satin da imanin daga najeriya su suka ɗauri shekara goma sha uku to shi irin kasance wannan shi nuna ba ɗin yana nan ku kira shi ku yi hira da shi i kasance da ƙashe shi ba da sai da ikama ɗan baban gidan muhammad ya kulle shi ikama yar ya iyamu tana sana ya kulle ta ya shiga ɗaki ya rufe ya kashe wayoyinsa aka ci neman su ibada. ibada bai ake ta beli yake to shi ne da ƙarshe aka cire shi a kawo farida waziri farida waziri ɗin nan ta zo ta dubi duk abin da yake akwai ta gaya wa mutane a statement ɗinta cewa ga irin abin da ke faruwa a Najeriya. Ta discover duk shekara sai an sashi dala miliyan dubu goma an saifon za da su da kasan nan zuwa bankunan kasashe daban-daban. ita ta ce a shekara goma an sashi dala miliyan dubu ɗari biliyan ɗari. Tana nan da ranta kuma ga da raina. Ta ce kamata iya duk wani zai zo a bashi ko shi irin amana ta zaɓe ko ta naɗi a ƙasar nan a fara kai shi gurin likitan mahaukata in bincike ƙwaƙwalwar shi tabbata yana da hankali saboda wanda mai hankali zai irin wannan a ce ƙasar ta ake yawon ce kuma ita ake wasata kuma a sashi kuɗin na fita hankali ta kana boya ƙasashen turai da amurka da wasu ƙasashe da kake da alaƙa da su na duniya kuma ka zo ka ci kana koyawa a ramun masai kuma wani irin mutane ne mu za mu zuba ido a ce wayannan su shugabannin shugabanninmu me muka yi wa Allah ai ya kamata mu duk abin da muka yi wa Allah mu ta istigbari mu tuba mu daina duk wani sabon Allah da zai jawo fushin Allah yake mana irin wani jarraba Alhaji karim kafin ka ci gaba ko da yake mun kusa ma mu eh, ina so da mu tabo kafin mu rufe mu tabo zaben 2023 in Allah ya kai mu shin a yadda maganar nan take akwai tun da an samu shugaba buhari wanda ya alkawarin gyare-gyare hmm. ya nuna babu wani tasiri yanzu a wannan zaɓe mai zuwa yan ƙungiyar asiri ba za su iya yin tasiri ba kenan to yanzu zai ya aka yi musu yanzu ba ma yan ƙungiyar asiri ba yan ƙungiyar fili ma ga an shiga gagar gwamnati yan ƙungiyar fili ga sunan yan boko haram da yan kidnapping da yan bindigar daji yan ƙungiyar fili ga sunan sai yadda suka yi da gwamnati su suna ganin sun fi karfin mu ne saboda mu talakawa ne mun yadda da doka da oda mun yadda za mu mutu mun yadda za a yi hisabi mun yadda gwamnati gwamnati ce mun yadda za ta kare mana rayuka da lafiya da dukiya da mutunci da addini wanda babu ko ɗaya daga cikin su to amma su kuma wa'annan da babu su da Allah babu su da gwamnatin kowa. kuma suke cin uban gwamnati suke cin uban kowa a cikin gwamnati. ko ba abin da aka iya musu to ga mu idan za mu je ai zan canza zaɓe maka ka daina ma mafarkin za a yi wani zabe a Najeriya sai dai in Allah ya ke mu matakin farko su tunanin ya za a yi a samar da wata gwamnati ta haɗin kan ƙasa wacce za a kafa alƙalin alƙalai zai binci kowa da komai tun da ba wani wanda in sata a danar zai kawo wannan gwamnati ce na da dama ga kuɗin nan tun da in ya bayar a ranar kowa wasu ma tun da kusan kowa zan ɓarawo duk wani taɓa mulki daga 1999 zuwa yanzu an sami shi da wani irin laifi ko wani irin laifi ko wani irin laifi na sata da sauran abubuwa wanda ke ƙazamai yara da manya masu mulki da ƴan uwansu da iyalansu da abokansu da irin wanda suka amincewa wanda ba mu ko daya kuma mu ake zalunta mu ake wasatar kuma wani an kashe musu iyalansu da ƴan uwansu an yi fatirci da iyalansu a gaban da ila da iyalansu kuma an rike su biya kudin fansa kuma ka gaya mun da da ake yin mulki a kowanne yi sai tambaye ka hanci masu jama'a tsaro ba su baka makta ne ba da za ka je ka ba a kama mutumin sai za rika ɗiban kuɗi man kudai saboda an san suna da kuɗin ko su su ba su kai a kama su kuma kuma shi ke sai abin da haƙi ina gwamnati ai yanzu zancen gwamnati kawai sai dai Allah ne kawai rike da Najeriya amma ba zancen sunan mulki ko wani abu da mai kama da abin da za a ce za a yi adalci ba saboda haka ko dai ya kasance kan mutanen kirki ya haɗu a samu malamai na ƙwarai daga cikin wani suke da awa su magada annabawa ne a zo a samar da wani yanayi in ma ya zama dolen dole aka ga cewa irin tsarin da ake tafiya da shi na mulki ya rushe wato gurguzu da jari hujja ba za su kai mu gaci ba to sai mai tunanin yaya aka yi a afghanistan in malamai ba su iya ba mu ɗaliban malamai da ɗaliban siyasa dama ni na buɗe makarantar koyar da siyasa tunda na zauna da malami aminu kano na zauna chief a wolo. ba irin zaman da waɗansu ɓarayi da suke nuna cewa sun zauna da wani sun zo da wani suna fitar da kansu sa da wani mutane ba kuma ni ɗan ƙwami ta masala ne amma ba mu taɓa yin yaƙi da shi ba kuma duk ƙasar nan ba wanda ya ce ni abdulkarimu ni maye ne ko ɓarawo ne ko fajiri ko ɗan ƙungiya a shi ko waye ko ɗan waye shi kuma daga rukunin wanda suke azabtar da ni ko suka azabtar da ƙasar nan da mutane ƙasar nan yawancin su duk irin wa'ancan ne daga yan boko haram ne sai yan wato amin daga yan kunci asiri ne sai yan kabar sai yan mafiya to kaga ai kaga baya da za a yi ce mun yadda mu Allah muka sa a gaba wani izo ya ce a'a ina da wani su da yake bi mu ce shine kuma shugaban mu ai lalacewa ba ta wuce irin wannan ba saboda haka magana ce na cewa ita gwamnati in ta neman rufin asiri tun da ba wani ɓarawon farko zai zo ice don wa'annan su ne ɓarayin ƙashe ta taro duk abin da sa ce na da dama gashi ku riƙe su kuma su sace tun da su ma ciki ɗora suka kai akan abin suka taras yanzu suka wuce ma su kai escalation ma ɗin abin da yake akwai to kuma sannan idan su ma sun yi da damar idan wancan zaki na farko shi da dama na ƙarshe ba shi da dama to sai dai su samar da gwamnati rukun ƙwarya a zo a tabbatar da an sa alƙalin alƙale a ƙasa zo a nemi duk waɗanda ba su da kowane irin tabo na daga sata ko cin hanci ko rashawa ko shi irin zamba ko yaudara ko munafunci a zo kowane mutum miliyan ɗaya a kowace jiha su da mutum ɗaya ya wakice su tsaftace adali mai imani da Allah mai tausayin bayan Allah a zo a haɗu a kirawo duk wanda suka yi mulkin nan tun daga akalla daga 1999 zuwa 2022 din nan in ma ba faru tun daga 1985 da aka yi ba har juyi mulki ba a zo a buci kowa da kowa a buci komai da komai a yi takin inventory ne gwamnatin mallaka ya aka ina suka yanzu suwaye suwaye suka bari suna su in sun ce ce suka yi nawa suka siya ina kuɗin ya za a ce an ɗauki gidanka an siyar saboda wai kana cikin talauci kuma a sannan za ka kasa yin tuwon gidanka to kukun je gidanka wace ya ko ba to kaga ai akwai tunani a ce mutum ɗaya mana hira ɗari ya yi gwamna shekara hudu amma ga mutum miliyan ɗaya ko biyu a garin suna kwana a tashar mota ko a kasuwanni ko a bakin titi da shauran makwabtan irin wannan kuma ga ayan suna bara ko ina lungu suna yawo a kan juji suna tsinta abu za su ci to ka ga mu wace irin rayuwa za ta haka so muke sai wa'annan masu kansu su zama wato time bomb lokaci yayi su zo su ce da su da yan boko haram da kowa da kowa duk su ta lahira to kaga magana ce ta cewa in suna son wato Allah ya su da rahama to shi daman tsarin Allah in dai ba sha kai kai ne shi ba to in kai na dama zai iya maka afuwa ka gane ko in ya zo mutum ya ce ya bi shuru taubati annadamu alama fata wani yata Allah ya uda ila zambi to mutum yayi da dama irin wannan yayi ƙoƙari ce ya gane laifinsa kuma zai daina irin wannan laifi ya dawo da abin da laifin nan akai al'umma samu haƙƙinsu to wata wataƙila suka samu ɗan sauƙin ɓaci rai shi ma sai samu sauƙin azaba a gurin Allah amma tun da dukkanin mu ne na Allah kuma Allah bai halice mu da mu bauta wa ba sai shi kansa shi kadai ba ta da kowane irin abokin tarayya ba saboda ka babu wanda zai zo ce kuma yi mana sata yi mana kisa yi wa waɗansu matan mutane fyaɗe ya yi wa waɗansu abubuwa ko ya bari ana yi sannan iru ce kuma tila a bishi a bishi a kai mutane ina kuma a cikin wannan rukunin misali yanzu daga arewa muke mulkin nan ake yanzu ake yi wannan abubuwa a cikin duwar rukunin mulkin nan daga nan zuwa zuwa zaka ce kuma shi da daban yake da duk wa'anda suka yi wannan laifin a ce ka zo ka ba wani mulki to kuma in ba a cikin mu yan uwa kenan to ina kuma ga yan uba wanda ke a yanzu ma sun hana shanun mu su je kasar su sun hana fulani mu su je kasar su to in ka ba su kasar kuma su kai mu ina su daga magana ce ta in sun yi da dama annada ba alama mata wanne ta ala yau da ilazabin su zo su haɗu su zo su ce sun gane kuskuren su gashi a zo a haɗu a gyara duk abin da ya kama a yau kowa a masa amma ba wani zai zo ice bacin Allah ya bashi amana al'umma sarere da rayuwarsu da lafiyar da dukiyarsu wa'insu ta dandazo a kai da 'yan uwansa da 'yan abokansa da 'ya'yan kowa nasa izo ce kuma a'a wayan an je lahira ba ruwansa dan ina gani a nan duniya kamar haka zai dore to ko a nan duniya sai ya san da ruwansa sai an nuna musu wallahi bai isa ba ballanta a je lahira Alhaji Abdul Karim waɗanda za su ji hirar nan musamman ma masu yin son yin takara irin su Bola Ahmed Tinubu da kuma wanda na ga wasu sun kafa ofis ma suna mara masa bayanin mataimakin shugaban kasa wasu bajo da sauransu har ma ana maganar goodluck jonathan ba za su ji daɗin wannan matsayi taka ba alhamdulillah wato ai ka ga yanzu ka faɗi magana tsakanin bola tinubu da usman bajo kasan dai usman bajo yaron bola tinubu ne shi ya dasa shi a maimakon shi ya zama bashi farzan ne da aka nuna ba za a yi muzul muzulun take ba wannan ba ba constitution ya hana ba aka sa shi kawo kirista pastor mai cocinan da ba wani mutum pastor da yake da suna da yawa irinsa amma shi da kansa ya fito iga a duniya ya ce mutane da ba su yan yatsunsa guda goma ba su suka rike duki ƙasar nan wa yake gayawa is it for our information ai mutumkin shugaban ƙasa ne a kama su mana a kwace mana a hukunta su mana babu shari'a saboda ji asiri sannan shi wala lumu shi ci karɓi harajin ƙasar nan wai san amma yake samu a ciki a social media ake nuna cewa shi ne mafi arziki a cikin 'yan siyasar najeriya ba wasu ne muke gara sannan kuma ba wasu kaɗai bane a southwest to wannan tarihi zan baka ka san ni dama na ga maka ɗalibi ne na siyasar haɗin kai malami Aminu kano shi ya fara kira na ya ce jin ya dawo musu da mutanen sa goma suke masa yaji su ba inuwa dutse su abdu samadu su yusuf ali su mt waziri da su sani ilyasu da shauran su goma har allah ya kawo maka fanci matsalar kuma aka so a gyara ba daɗe bai allah ya karɓi sannan da ƙarshe saboda ganin irin wannan masifu mutanen da yake a tsakani dama na farko su rimi su balara musa sun masa yaji sun tafi gwamnonin mu. a wolo ana nine progressive governance meeting ya kasance sai mutanen mu na arewa tun daga jiran shehu musa yaduwa su dr dr ahmed su dr sula su dr mahmud tukur su shi na ino dutsen su bai kada gwarzo da yawan su da ya ce akalla ya sa saboda dalilin wancan runguma ta da mala aminu kano i na shiga tsakanin wancan na san wasu abubuwa iri daban-daban ni ma aka shigo da ciki aka zo bacin a rubuta a wolo takarda mai items goma sha bakwai a ce in ya yadda za a zo a alaka aka kafa gwamnati da shi amma na farko shine za a yi bankin musulunci na biyu za mu yi za mu structure ta mutu kama kuma mu za mu baka wanda zai zama mataimakinka duk aka zo da kashe da igama bincike izo ikira mutane sai aka tafi da ni a ƙarƙashin shi malam inuwa dutse aka zo kin a nan eco hotel a lagos tsawon kwanaki ranar da muka sauka aka je gidan awolo da muka same shi da gwamnan su latif da kan da muka ga aka yi gaya mana cewa ya sa a musa bincike i gaya mana cewa ina mamaki yanzu a ce a duniya akwai tsarin banki irin wannan ake yin shi ne yace in dai wannan shine tsarin da ake yi a bankin musulunci shi ya yarda da ya kama gwamnati shi zai fara yi a take ba mu taho ba sai da ikira international press conference a eco hotel a gaito duk ambassador na duniya suke najeriya suka yi attending ya gaya musu ga irin abin da ya kara in ya ci mulki ga abin da za ice mu je duma aka sake yi headquarter ta arewa a daba hotel sana akwai daba hotel duk bai mata irin wannan duk a gaba na. a gaban su dr aiki ahmad a gaban su dr sulko marigaya duk allah ya gafarta musu ya kasance duk irin wannan ta faru to shi fa da aka zo karshe aka zo aka raɗa na zama ɗan takara na senate a kano central senatorial district to kuma azaban da aka zo yi shi ne aka yi magudin da ba ta wani irinsa ba aka ce gidan awolon ma an cinye aka ce duk sazuwar ɗin ma an cinye aka zo aka gangami a nan ibana aka kira mu mun kusurin mutum miliyan muna zaune ga awolo ga latif jakande a hagun ɗinsa ga mataimakin shugaban ƙasa da muka bashi aliyu makaman miso a damansa ni kuma ina dabda latif jakande abun ɗinsa daga aulu sai da tafi da sai ni su ba ta suka zo suka yi masa bayani ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru amma in an ba mu umarni za mu ji mu canja abubuwan nan awolo inin fasa ice a'a ice ya san ba wani mahaluki da zai ice ya cinye area sa na gidansa ice amma ya san wani tsokar fada ce da sun yi kuri za su kikaka a siyasance sojoji za su fara staging tunanin ya su staging akan bank ita shi kuma to him the worst of the civilian government is better than the best of the military government ice ko ba na ce gwamnatin farar hula ta fita soja ice in sha gari bai gode wa Allah bai je ci gaba Allah da yake ba zalimin kwa bane wata uku aka yi aka yi mulki shine haifar da bala'i da muke cikin ake mana tarko ko irin fatsada ake yi kibi da shi Buhari ya zo kamar gaske wata ashirin aka hau da shi aka fara rusa ƙasa aka rusa darajar naira aka rusa nefa aka rusa nitel aka rusa nigeria airways aka rusa nigeria railway aka rusa komai da komai daidai da makamai da sardarai kafa a kaduna aka mai da furniture industry wanda muka fara da inda da brazil yau duk suna da nukiliya suna kera jiragen sama jiragen kasa da jiragen ruwa da submarine suna kera motoci da masana'antu ina iri daban-daban amma mu muna yin furniture a kaduna saboda almighty military government a nigeria to ka duk annoban to irin wannan ya kawo da ƙarshe da aka zo wannan a 1999 da aka fara aka nemi haɗin kaina muka zo shi ma muka kafa jam'iyya tun muna ganin pdp shi ta suwa ba gida ce muka ga app shi ta yaran sana'a ba ce da muka ƙaurace musu da allah ya kaddara da ni da shi bola ige da eh, dr izefe mai gemu tsohon gwamna a nan bara kowane victim ne na irin azabar da aka yi mana a gwamnatin sana'a ba ce sun ma fi ni shiga azaba sai kam ya haɗu muka zo shi wannan daga kabas wannan daga yamma ni daga arewa muka zo muka tare da idi kaga haɗin kai ne bi kenan da muka zo wani gaba bacin buhari ya shigo muka zo wani ta aka yi convention a kano na kira ma da ino tuzo izo jagorantar tafi nan ta muka zo rasitar dna a kano a sani abu stadium muka zo muka yi kira ga duk 'yan takarmu na arewa musamman wato shi janar muhammadu buhari da atiku abubakar da bafarawa da alhaji bafarawa muka ce kun ga kuskure ne wannan kusa ku daban-daban ku haɗu ku haɗa kanku ku da mutum ɗaya za mu mara muku mu da abin za mu da ikon Allah a kafa gwamnati saboda babu yadda a yi a kudu mutum ɗaya ne daga inyamurai har yarabawa sun yadda uba su je da ɗan takara mu ko ku ce za ku raba kanku ku uku ba wanda ban zo da shi sama da awali ba farawa da shi ba farawa muka zauna da shi a nan Abuja tun bayan sallar isha sai kusan sha ɗaya ina fitowa na tafi na yi kwalifitin ina zuwa ga buhari ya zo buhari ina shigowa igan da muka shiga ciki tare shi ina tare da rulwan lukuman ana buɗe masa ƙofa suke sallama da rulwan lukman marigayi tsohon ministan mai muka shiga ɗaki muka zauna ina mai bayani ina daki daki ga takarda komai da komai constructively muna tsaka da magana da ja'atu muhammad ta kunkus kowa ta leko daga wata nu haka ta koma ba abinci goma ba ko sha kaɗan sai ga sila ya hamma shi ma kunkus kowa ileko shi ma daga wata nu haka aka kyale mu biyu sai da muka kai wajen karfe bin dare muna fitowa sai ga sila hamma ya dawo da shi da yariman kursani yariman bakura ya kasance suka zo shi kuma an kawo shi ya kawo cappa wurin buhari to duk da abin abinda muka ɗora su a kai ya kasance ya cira wannan ƙarfe biyu da na fito asuba na yi ƙarfe bakwai ina da appointment da atiku abila na je ƙarfe uku da ƴan mintuna bai fa ƙarfe takwas da ɗan kaɗan ba sai ga shi ya fito izo ita da mutane wajen takwas ko tara muka zo da muka yi breakfast ya gaya wa musu su mutane ce do Allah a masa akuwa ni abdulkarim kadai zai gani sauran su masa abuwa saboda yana tafiya a gabansa ga jirgin sun gina jiransa izo ija nan ka shiga ɗan study room ɗinsa muka zauna na ɗauko sakatai na bashi ne masa bayani ne masa bayani ikaranta ikaranta abin da mutum ka bai shi shi ba zai taɓa yin alaƙa da kowane irin soja ba a duniya saboda irin bala'in da isha hannun ta. wannan fa paramilitary ne yake cewa ba zai yi alaka da soja ba to mu kuma suwa da za mu alaka da ma'ama fara military balata soja nan gaba to duk irin wannan abubuwa a gane ba wanda da ce ibadar naira ɗaya dan yi wannan rigima da nake yi convention muka haɗa da kuɗinmu to duk irin wannan abubuwa ne ya kasance ƙarshen ta su ma saboda haɗin kan sai ya ci gaba kuma izo imar duk irin wannan abu da ake ci kuma gashi abin ina ta degenerating degenerating degenerating kuma an zo cin da mun sana'a wacce ya fayar bank tribunal ya yi fasa kewa fannin central bank to yanzu alhamdulillahi da nuhu rubadu da farida waziri duk suna da ransu duk da rahotannin nan da na irin abin da kyakwai na dala miliyan dubu goma sha biyu da ɗari biyu na yakin tekun fasha da wannan dala miliyan dubu goma sha shida lantarki a wasan obasanjo da dala biliyan ashirin da goma a hannun shi jonathan wanda da biliyan arba'in da ɗigo takwas ne aka takura abin lokacin su da su musulami da surusi aka so wani gasora biliyan ashirin saboda haka duka ga wannan akwai bukata a kwato mana su a zo a wuce cikin dirayi kan suka salwanta da lafiya da dukiya da mutunci da addini a biya kowa diya da daidai gwargwadon abin da Allah ya ce a biya wani aka zalunta irin haka saboda haka magana ce ta yanzu inda akwai malaman addini akwai malaman siyasa akwai masu imani da Allah masu tausayin bayan Allah to su zo mu haɗu mu kwaci kanmu mu kwaci mutunci kanmu kamar inda ƴan ɗalibai taliban a Afghanistan suka manta da malamai suka suka ɗauki abubuwan nan balla na ga doka ga oda mu mun yi har su siyasa ake yi to mu zo mu dinkuma siyasa mara duk a zo a mu zaɓi kanmu mu kawar su mu zo mu abu za su in ba su iya gyara da kansu ba saboda ko su gyara ne ko mu gyara ko gyara ya gyara kansa da kansa mun gode alhaji abdulkarim da yabo sai wani lokaci insha Allah mun sake zantawa to ni ma na gode